فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون yayin da manzanninsu suka zo musu da hujjoji da dalilai bayyanannu sai suka kareta su suka yarda da rikon abin da yake wajen su na ilimi wanda ya ci karo da abin da manzannin suka zo musu da shi kuma abin da suke yin izgili da shi na azaba ya sauka a kansu wanda manzanni suke tsoratar da su shi